الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم wa الله وبركاته da godiya su tabbata ga allah subhanahu wa mu a wannan yammaci na litinin ga watan <clears throat> watan rabi'in hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1434 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba dukkan litinin mukan karanta littafin alamu Sunan manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami makon da ya gabata <clears throat> mun karanta abubuwan da malamin ya ambata mana da ya sa musu suna maratibul qadar wato matakai na imani da kaddara kuma za ka iya kiransu rukunai game da muka ambata a wancan darasi mun karanta dukansu ko guda hudun nan mun gama da su muna cikin dalilai yawwa ina ji mun yi dalilin farko ko da ce ma dalilul martabatil ula wa hiya al-imanu bil ilm mun gama da shi ko ko a cikinsa ne yawwa na ban sa alama ba yace wa fi sahihi nan ne zamu tashi yawwa wato mun gama da ayoyi da ya kawo mana dangane da dalilan da suke tabbatar da cewa a ilimi martaba ce ta farko daga cikin martabobin imani da kaddara wato rukuni ne babu wanda zai yadda da kaddara sai face ya yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai da yake aukuwa da kuma wanda zai auku da wanda ya riga ya auku a baya hmm. a wannan ilimin kame da muka ji a ayoyin da suka gabata za mu ji kuma wato hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dai kan wannan al'amari ya ce wa fi sahihi ya zo cikin sahihi in ya ce sahihi galibi kamar yadda muka ambata a baya in ba manta ba masu littafai irin wannan in suka kawo hadisai sukan ce fi sahihi abinda suke nufi a hadisin nan ingantacce ba sa nufin bukhari kawai ko muslim kawai ma'ana kowanne daga cikinsu hadithin nan ingantacce domin wani inda ya ambata yana nan a cikin bukhari da muslim ne idan ka fassara a sahihi nan ana nufin sahihi bukhari kawai to akwai shi a cikin sahihi muslim in ka fassara sahihi muslim kawai to akwai shi a bukhari don haka da yana nufin a hadithin nan ingantacce yawwa sawa'un ya zo a bukhari ne ko a muslim wani lokacin kuma sukan ce wa fi ne ya zo a cikin bukhari da muslim dama an ce sahihai ne ana nufin waɗannan littafai guda biyu bukhari da kuma muslim to ya ce ƙala rajulun wani mutumin ya ce ya rasulallah ya manzan allah yake tambayar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabbai a ya arifu ko a yi urafu ahlul jannati min ahlin nar shin ana sanin yan aljanna daga yan wuta ko kuma Allah maɗaukaki a ce a ya arifu Allah subhanahu wa ta'ala ya san ‘yan aljanna da ‘yan wuta? ƙala na'am ya ce yi ya sani Allah ya san ‘yan aljanna ya kuma san ‘yan wuta ƙala sai mutumin ya ce fafima ya amalul amilun fafima nan an ce fafima ma'ana to don me a cikin me yauwa saboda menene ya amalul amiluna masu aiki suke aiki in har Allah ya san ɗan wuta ya san ɗan aljanna ya riga ya hukunci akan wani ɗan aljanna ne wani kuma wuta zai shiga to me fa'idar a yi aiki kuma nan za mu ga tambaya ce ta me ta neman hikima ko ba haka ba darasinmu da ya gabata a umdatul ahkam a hadithin aisha da wannan mata ta zo ta tambaye ta akan me yasa ake rama azumi amma ba a rama sallah ko ni magana akan yadda ake ba mutum amsa idan ya tambaya akan hikima yawwa in ka bashi nassi to ka gama da shi yawwa in kuma an ambaci hikimar ba matsala bane musamman in ta zo a bayan nassi din to anan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce in dai har Allah ya san yan aljanna an san su da wane da wane da wane da wane aljanna za su shiga an yi wannan hukuncin Allah ya san shi an rubuta shi an gama kuma ba canzawa kuma an san wane da wane da wane da wane 'yan wuta ne an yi hukunci an gama an rubuta ba canzawa allah ya sani a al'adance mutum dama wannan tambayar za ta iya zuwa masa to in haka ne mu yanzu mai sallah mai azumi mai zakka mai aikin haji mu zauna da kowa lafiya mu ba abin da allah maɗaukaki ya ce me fa'idar hakan in an riga an gama hukunci shin mutum zai yanke hukunci ya ce a to tunda abin ma haka ne bari in zama na Allah duk inda ya sa ni shi kenan dama shi hukunci ko kuma ya kamata yi to ga amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi qala sai yace kullun ya'malu lima khuliqa lahu kowanne daga cikin su sawa'un wanda aka rubuta wa aljanna da wanda aka rubuta aka san cewa dan wuta ne to ya'malu zai aiki ne lima khuliqa lahu ga abin da aka halicce shi domin sa. zai aiki ne gwargwadon abin da aka halitta aka sani aka rubuta aka ba da dama cewa in ya in ya rayu a duniya ga abin da zai yi ma'ana tunda wanda ya halicci ɗan adam da wanda ya halicci gudanar aikin nasa ɗaya ne to babu rikici wanda ya rubuta cewa ya kuma san cewa wani ɗan aljanna ne to shi ne zai yassare masa ya sauƙaƙe masa hanyar aikin 'yan aljanna a nan akwai amsa ko ba amsa hmm? mutane da yawa nan ba su hango amsa sosai sukan ce ana nan dai har yanzu tun da allah ɗin ne dai to amma ka duba mun karanta a baya a babin shafa'a da babin shiga aljanna cewa aljanna shigarta da me da rahamar allah ko amma aiki shi menene sababi ne yawwa to kaga tunda ya ce kullun ya amalu lima khuliqa lahu kowanne zai aiki ne domin ya dace da abin da aka halitta masa ɗin ko aka halicce shi dominsa ma'ana an halicce shi don ya zama ɗan aljanna to Allah zai sa shi a duniya ya yi aiki irin na 'yan aljanna ba wai zama zai yi bai komai ba kawai sai tashin alkyama sai a sa shi a aljanna ba haka ake nufi ba yawwa ina fatan fahimci zancen ma'ana za a yassare masa a sauƙaƙe masa ya samu damar yin aiki irin na 'yan aljanna kaga dai kenan a ƙarshen lamari me aka duba aka yi masa hukunci aikin nan da haka kenan kada wani ya zo ya hukunci ce a tun da abin haka ne ma ai ba buƙatar ma in aikin bari in zama na kawai tun da Allah ya riga ya gama hukunci in wutan mutum zashi in aljanna zashi daga ƙarshe kawai mutum ya ga yadda zai da Allah ya da shi shikenan a'a za a duba aikin ne tunda ku za a duba aiki ashe ya kamata kai fatan aikinka ya zama irin na 'yan aljanna mun gane abun insha Allah yawwa don haka babu tuka da warwara a babin kaddara mm. da sanin cewa ga yadda abun zai kasance da kuma ba da damar ya kasance yadda Allah yake so duk suna daga Allah ne amma kuma an rataya da sababi sababin nan shine aikin da za ka yi Allah zai hukunci ne ga mutum da sababin aikin da ya aikata mutum ba zai zo Allah ya ce kar ai kafirci kar ai zalunci kar ai kaza sai zo ta aikata ya ce wai ai shikenan duk abin da Allah ya rubuta ai shine zai hau kaina kuma sannan ran tashi alƙiyama ya tsammanin cewa za a sashi aljanna wannan bai yi adalci ba shi ma tunda ya san bai aikin yan aljanna ba ashe kenan aikin yana nan shi za a kalla a mutum hukunci amma wane ne mai sa aikin ya zama irin na yan aljanna Allah ne zai baka dama ka yi tunda shi ke halittar aikinka kamar yadda ya halicce ka amma kai ɗin an baka zaɓi zaɓin ka zaɓi aikin kirki ko kuma ka aikata aikin da ba daidai ba ina fata ba rikici a wannan yawwa to sai ce au lima yussira lahu mai riwayan ne kokonto shin khuliqa lahu aka ce ko yussira lahu ma'ana zai aiki gwargwadon abin da aka halicce shi domin sa ko kuma abin da aka sauƙaƙe masa duk ma'ana su ɗaya hmm. mun fahimci hadisin ya sai bukhari da muslim ya rubuto shi a babin qadar wato bukhari ya rubuto shi a cikin kitab a fil babu jaffil qalam ala ilmi lahi babi na magana akan alkalami ya bushe ya kaikashe bisa ilimin Allah ma'ana alkalami ya rubuta abin da aka umarce shi ya rubuta tun kafin halitta sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin duk an rubuta waɗannan abubuwan da za mu aikata aikinka kowanne iri ne an gama rubuta shi tuntuni za a yi wani a gari kaza zai yi kaza zai zama kaza sannan kuma zai aiki iri kaza iri kaza iri kaza kuma a ƙarshe sakamakonsa shine kaza amma tunda abin sirrin Allah ne Allah ne zai sa ka a nan duniya kai aiki irin yadda za ka cancanci a yi maka hukunci irin wanda Allah ya rubuta din a can mun gane abin yawwa to wannan anan ne wannan al Bukhari ya rawaito babu jafil qalam ala ilmillah al Muslim shi ma ya rawaito hadisin fil qadar babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummihi wannan kuma ya roto shi shi a wannan babi mai suna yanayin yadda ake halittar dan adam a mahaifar uwarsa to sai ce wa fihi mu je a littafin yace har yanzu dai a cikin hadisin su'ilan nabiyyu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an auladil mushrikin dangane da 'ya'yan mushrikai faƙala sai ya ce wallahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi ya fi kowa sanin me za su aikata me ake nufi da wani hadisi da sun rayu Allah ya san me za su aikata to ane musu hukunci da abin da ake kaddara za su aikata ne ko kuma ƙarshen hukunci wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyin wasu malamai akan wannan matsala ɗin matsalar tana da ɓangare guda biyu ɓangaren farko me hukuncin yara ƙanana da suka mutu kuma su 'ya'yan musulmi ne wannan ba rikici mai yawa a kai al'imam annawawi ma ya hakaito ijma'in malamai baki ɗaya akan cewa 'ya'yan musulmi dukansu 'yan aljanna ne ba rikici duk wanda ya mutu kafin balaga dan aljanna ne in dai iyayensa musulmi ne wannan ijma'in malamai ba rikici a ciki al nawawi <clears throat> ya hakaito wannan ijma'in a sharhin da yayi na sahih muslim wannan gefe na farko kenan gefe na biyu ‘ya'yan mushrikai suwaye mushrikai kafirai da ba sa bautar Allah masu hada Allah masu bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yana nufin dukkan kafirai duk wanda ba musulmi ba ne to ɗansa da ya haifa me hukuncinsa to nan ne malamai suka tattauna kauli ɗaya har guda goma wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan saboda nassoshi da suka zo kowanne akwai kofar istihadi da ya bari mun fahimci abin yawwa ba kat'i ba ne akwai damar a iya fahimtar wani abu a ciki shi yasa suka tattauna mun san malamai kuma dama in ka ji har sun tattauna wani ya ɗau wani ra'ayi wani ya ɗau wani daban to ba a samu nassi ba ne sai dai wanda bai san nassin ba wanda bai san nassin ba zai iya faɗin abin da ya saba wa nassi amma in duk sun san akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ba za ka samu sabani galibi in kuma ka samu to galibi za ka samu cewa hadithin ne ko bai zo wancan da bai ɗauki maganar da take cikin hadisin ba ko kuma shi a ganinsa hadisin bai inganta ba in ba kuma ta ba mun taɓa magana akan eh, irin wannan matsalolin sababin da ya sa malamai sukan saba a matsaloli sawa'un na fiƙihu duk da dai wannan matsala ce ta aƙida amma matsalolin aƙida ma akwai wasu kaɗan da akan samu saɓani a cikinsu ba a cewa mutlaƙan matsalolin aƙida ba a saba amma wanne iri ne matsalolin aƙida kamar wannan yanzu duk abin da ya shafi gaibi akan me ake ɗora shi ana ɗora shi ne akan labari duk abin da aka ce gaibi ne to ba mai magana a cikin mutum da bai san gaibi ba sai abin da aka samu daga wanda Allah yake sanarwa gaibi shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to in aka samu magana daga bakinsa ya ce kaza dole kowa ya saurara ya bar ra'ayinsa sai bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda ba a samu ba ko kuma aka samu sai zama zai iya daukar wasu ma'anoni daban-daban to nan ne zaka ji an samu sabani wani ya ce ni abin da na fahimta a wannan nasi shine kaza shi sa na taɓa gaya mana cewa mu nemi wani littafi da zai taimaka mana wajen baiwa malamai uzuri a matsalolin da suka saba kada ya zama daga mun karanta malamai wani ya tafi zuwa ga ra'ayi kaza kai kuma ka gamsu da ra'ayin wani malamin ka ji yi maka daɗi sai ya zama cewa kana sukan wancan malamin me yasa malam wani da ilimi irin nasa zai saba a cikin wannan matsala wannan mu ba ruwanmu da shi kaza da kaza irin wannan malam ibn taymiya ya rubuta littafi dan ya horar da mu akan irin wannan cewa ba daidai bane a rika yin irin wannan a rika ba malamai uzuri ya sunan littafin mun yi shekara da faɗansa ko hmm. wasu sun rubuta wasu ba su rubuta wasu sun dogara da cewa sun riƙe aka hmm. raf'ul malam anil a'immatil a'lam hmm. to yau din ma kila ba rubuta za a ko sunansa raf'ul malam anil a'immatil a'lam raf'u al malam an al a'immati al a'lam dauke zargi daga manya-manyan malamai shugabanni ma'ana manyan imamai ya kawo uzurori da dama da cewa in ka ji an ce malam abu hanifa da malam imam malik da malam shafi'i da malam ahmad bin hanbal sun saba a wata matsala wannan ya tafi zuwa kaza wannan ya tafi zuwa kaza kuma ga hadisi akan matsalar to sai kawo bangarori da yawa ya ce la'alla wane hadisin ne bai same shi ba tun da dama a lokacin da suka rayu waɗannan bayan allah lokacin ana tara waɗannan hadisai ɗin kuma wani ya ruwaito abin da wani bai ruwaito ba shi sa har ka ji wata ran in wani ya ji wani hadisi sai kai a ina ka ji wannan magana ni ban taba jinta ba sai ce zo mu je sai su tafi gun wanda ya bashi labarin sai ce ni kuma wani ya bani labari haddathani wani haddathani wani har akai ga sahabi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to su kuma suna jin wannan shikenan sam'an wa ta'atan kowa sai aje ra'ayinsa sai a kama wancan abin da aka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokaci irin wancan ba daidai ba ne a rika wato sukan malamai me yasa suka tafi zuwa ga wani ra'ayi tunda la'alla hadithin bai zo musu ba ko kuma ya zama hadithin ya zo musu amma suna ganin saboda iliminsu a bangaren hadithi akwai a cikin masu riwayar hadithin akwai wani mutumi da yake abun suka ne za a ce a'a wannan hadisin akwai wani a ciki duk hadisin da yake akwai wani a ciki wanan nan ba amintacce bane saboda matsala kaza da kaza ko ana kama an taba kama shi da ƙarya ko kuma ba adali bane dai ko makamancin wannan ko kuma baya da rike abin da yake wato karbowa sai a ce to wannan hadisi ya zama mai rauni ba za a dauka ba to in tunda shi ma wannan maganar tashihi da tad'ifin akwai harkar ijtihadi a ciki in wani yana ganin wannan hadisin bai inganta ba to kar a zarge shi akan bai ɗauki wannan ra'ayin ba ko da kai kana ganin yaya hadisi ya inganta ka zo ka ce mana a'a sai a ce shi a fahimtar sa hadisin nan fa bai inganta ba kaga ashe kenan yana da uzuri na fata fatan fahimci abu wannan zai sassauta maka yadda zaka yi mu'amala da maganganun malamai ko kai kuma kai a ce ba wai zai sassauta ma ba kai ka sassauta yadda za ka yi mu'amala da maganganun malamai idan ka same su sun saba wa juna to wannan ba shi ne zance ina so in gaya mana ne cewa wani zai iya mamakin ya za a ce mas'ala irin wannan har an rabu zuwa ra'ayi har goma shi yasa na fita nake mana wannan bayani yawwa daga cikin ra'ayoyin akwai masu cewa ran tashin alkiyama za a hada da 'ya'yan kafirai din da kuma waɗanda suka rayu a fatara fatara ita ce lokacin ƙarshen wani annabi kafin wani annabin ya zo annabi ya tafi tasirin iliminsa da yawa ya tafi kuma wani annabin bai zo ba to wannan shi ake ce fatara ala fataratin minar rusuli kamar da Allah faɗa a cikin alkur'ani ko fataratin min fatara asalin kalmar fatara shine yankewa yawwa ka yanke abu hmm, shi yasa ake cewa futur gajiya in mutum ya gaji yana aiki sai ya gaji sai ya huta yau shine futuri yawwa da ta'un ne ba ta'un ba mm. to um, wasu malaman sai suka faɗi haka cewa da waɗannan ahalul fatara da 'ya'yan kafirai da kuma mahaukata da kurame waɗanda ba su sami ilmantarwa har sai mun yi maganar wannan ko makon da ya gabata ko ba nan ba ne to akwai maganganu akan mahaukaci me ƙarshen mai sakamakonsa misali mutumin da aka haife shi ba shi da hankali ko kuma ya balaga din amma kuma ya samu taɓin hankali sai zama daga lokacin da ya samu balagan nan har zuwa ƙarshen rayuwarsa a cikin taɓin hankali yake babu abin da za a ilmantar da shi ya ilmantu ya fahimce shi me ya za a yi da shi a ran lahira in ya je misali ya kashe wani ko ya yi zina ko ya sha giya yana da doka a kansa ko ba shi da doka mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi ingantacce cewa mutum uku an ɗauke musu alƙalami ma'ana an ɗauke alƙalamin rubuta zunubi daga kansu in sun yi zunubi ba za a rubuta ba da mai bacci har sai ya farka daga baccin nan domin lokacin da mutum yake bacci ko wani abu ya jawo daga kan teburin da ke kusa da shi na dukiyar wani ya faɗi ƙasa ya ta'adinsa ya fashe ya lalace to ba zai biya ba saboda me a lokacin bai san me yake ba mun fahimci abin yawwa da yaro ƙarami har lokacin da ya balaga shi ma ba wani alkalami a kansa duk abin da yi ba a ɗora masa zunubi a ce wane yana da zunubi da kuma mahaukaci wanda hankalinsa ya fita har lokacin da hankalinsa ya dawo jikinsa to wannan nau'i kenan nau'i na hudu bayan 'ya'yan kafirai da kuma abin mutanen fatara ko da mahaukata to akwai kuma kurame ko bebaye wanda ba wata hanya da za ka iya ilmantar da su su fahimci wani abu sosai hanyar da za su ji babu ita duk da cewa wani zai ce ai a zamanin yanzu akwai hanyoyin ilmantarwa sosai da za a iya ilmantar da kurame a zaunar da su kuma a gaya musu Allah da manzo Allah da hadisai da komai sun san istilahi wannan a zamanin yanzu za a iya wannan to amma akwai wanda zai zauna ko zai rayu a inda babu irin wannan koyarwar ana samu ko ba a samu to wannan shi ma ya hukuncinsa amma inda ake samun koyarwa to za ka ga za su sami hujja za ta hau kansu tunda akwai sun san istilahin yadda ake gaya musu a sunan Allah sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan annabawa sunan komai za ka yi mamakin yadda waɗannan mutane suke fahimta to wannan kenan to sai suka yi saɓani akan waɗannan mutanen in an suka haɗu don tashin alkiyama ya Allah zai da su to shine aka yi wannan ƙauli har guda goma a ciki wasu da malaman abin da suka faɗa kuma yana cikin maganganu masu ƙarfi duk da ba ne mafi ƙarfi ba a cewa Allah subhanahu wata'ala zai jarraba su ranar tashin kiyama za a fito da wata jarrabawa a yi musu wanda ya ci sai ya shiga aljanna wanda bai ci bai shiga wuta wasu malaman sun faɗi wannan wasu kuma suka ce a'a in mun lura da magana ta manza Allah sallallahu alaihi cewa an ɗauke wa wasu daga cikin irin wannan jinsin alƙalami to rahamar Allah ta fi ƙarfi tana da faɗin da akwai ƙofar da ya kamata a ce a gama da su kawai 'yan aljanna ne wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin mutane al'imamun nawawi kamar yadda alhafiz uh, ibn hajar ya kawo a cikin fatihul bari ya nakalto daga al'imamun nawawi shi ma akan wannan cewa alƙaulul muhtar dangane da 'ya'yan kafirai shine 'yan aljanna ne alƙaulul wannan shine magana zaɓaɓɓiya da tafi dacewa cewa 'ya'ya ko na kafirai ne in sun mutu to 'ya'yan aljanna ne mun fahimci wannan saboda hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce hadithin Jabir Jundub bin Samura ai Samura bin jindub radiyallahu ta'ala anhu da manzan Allah sallallahu yake ba mu labari wata rana cewa suna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da ya saba akan samu lokaci sai ya tambayi sahabbai a cikin kujewa yayi mafarki wa ya ga wani abu a baccinsa da safe ne dama in an zo majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya ce aniko na ga kaza jiya wannan ya ce ni ma na ga kaza jiya to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama hanya ce tasa ta darasi da yake so ya ilmantar da su wani abu sai kawo masa nasu sai kawo musu nasa abin da ya gani sai ce shine ya gaya musu a lokacin nan a wannan hadisi na ah, samuratu bin jundub sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atani allailata atiyani wasu masu zuwa guda biyu sun zo mini yana nufin daga cikin mala'iku ya gansu a mafarki mutum biyu daga cikin mala'iku da suka zo sai suka ce zo mu tafi suka tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiya yace sai suka ga wani mutumi yana kwance ga wani kuma a tsaye a kansa ya ɗauki wani dutse ƙato haka a hannunsa yana ɗagawa yana rotsawa akan wannan wanda yake kwance ɗin idan ya rotsa masa kan sai ya ragargaza masa kansa sai kuma dutsen sai ya tsalle sai ya tafi wani gefe can sai mutumin ya tafi can ya ɗauko dutsen kafin ya dawo kan wannan ɗin ya warke ya dawo yadda yake sai ya sake rotsa masa sai dutsen ya sake tsalle ya koma sai ya dawo ya ci gaba haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su sai yake cewa wannan kuma waye sai suka ce kai dai mu je mu tafi mu tafi suka ƙara gaba suka ga wani mutumin shi kuma yana kwance sai ga wani shi kuma ya ɗauko wata ƙugiya ta ƙarfe sai zo sa masa a bakinsa nan sai ya ga gefen bakin kumatin har ya kai ga kun abin nan ƙeyarsa ya kuma sa wannan dai abin nan ɗin ƙarfen ta ƙofar hancinsa ya tsago shi ma har ƙeyarsa sai ya sake ɗagawa kafin ya mayar ya gama da wannan gefen dama kafin ya juya gefen hagu gefen daman ya warke sai ya gefen wannan sai ya sake dawowa nan shi ma babu yankewa shi ma ya tambaya aka ce masa a kai dai mu tafi to ne suka je kuma suka samu wasu mutane wata azaba wata wuta tana zuwa musu ta kasansu maza da mata tsirara haka dai har karshen hadisin ya ambaci abubuwa da yawa hadisin dogo ne sosai ya faɗi abubuwa to daga baya mala'ikun nan suka zo suka fassara wa manzon Allah sallallahu alaihi kowanne na farko kaji mai yin kaza da kaza ne na biyu mai yin kaza da kaza ne na uku ma mai yin kaza da kaza ne haka za a rika musu azaba ba za ta yanke ba in Allah madaukaki ya sa su a wuta sai lokacin da ya so in suna da tauhidi sai a fudda su kuma a sa su a aljanna to a cikin wannan hadisin shine sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa wa auladul mushrikin to ina labarin auladul mushrikin amma kafin nan ya faɗi wani hadisi ne hadisin da muka sani cewa ma min mauludin illa yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi babu wani abun haihuwa sai face ana haihuwarsa ne akan fitra iyayensa guda biyu su suke juyar da shi su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi yawwa kamar yadda wato naƙa take haifar ɗa siɓil da shi ba za ka ga komai na tawaya a jikinsa ba to haka ake haihuwar kowane ɗa a duniya to malamai na sha gaya mana nan saboda mun sha magana akan wannan hadisin a wannan majalisin malamai sun tattauna me ake nufi da fitra a nan wurin ƙauli shi ma da yawa amma magana mafi ƙarfi shine abin da ake nufi da fitra shine al-islam musulunci ba wai a lugar larabci ba a ma'anar da ake nufi a wannan hadisi a lugar larabci an ce fitra ana nufin dama abin da aka halicci mutum akai ma jubilal insanu alaihi to a istilahi kuma ana nufin abin da Allah ya kimsa wa dan adam ya gina shi a kansa na yadda da cewa akwai Allah mahalicci ko da bai wato san sauran shari'o'i da zai bauta masa ba wannan kuma ana ɗora shi wajen fassara a faɗin Allah maɗaukaki a cikin suratul a'rafi ran da yake karbar alkawari ko wa idh akhadna ko wannan min zuhuri adama min zurriyatihim ko min min zuhuri min zuhurihim zurriyatahum alastu bi rabbikum yawwa wa ashhadahum alastu bi rabbikum ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah madaukaki ya karbi alkawari daga yan adam baki ɗayansu tun a tsatsan annabi adam kafin a same su kamar da zo hadisi an buga gadon bayan annabi adam duk wanda aka kaddara za a haife shi ta hanyar annabi adam to sai ya fito allah subhanahu wa ta'ala ya karbi alkawari daga bakin kowa daga cikinmu tun kafin a same mu mun fahimci wannan allah maɗauki tabbatar mana cewa alastu bi rabbikum shi yasa malamai suka kafa hujja da wannan aya akan cewa babu wani dan adam da bai yadda da cewa allah ne mahaliccinsa ba dan adam ba zancen musulmi ba ko kafiri ne in ka tambaye shi waye mahalicin sammai da kasa waye halicce ka zai ce Allah ba zai ce maka abin da yake bautawa din nan ba ai mun san mun sha magana akan wannan yawwa to malamai suka ce abin da ake nufi dai da fitira shine wannan ashe kenan duk dan adam ko da dan kafirai ne to ana haihuwarsa ne akan musulunci na kuma gaya mana cewa ibnu taymiya na da littafi mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naql ko babban littafi ne juz'i tara da ya rubuta shi don yi martani ga falasifa masu bin philosophy wajen tabbatar da harkar aƙida hmm, harkar aƙida ana tabbatar da ita ne da nassi ba da hankali ba to ya yi amfani da wato abubuwa na ban mamaki sosai wajen nuna cewa ai babu inda ma aka samu hankali suka saba da shi da nassi wannan shine abin da ke nufi dar'u ta'arudul aqli wan naqli dar'u shine tunkudewa a kawar da a nemi abu a rasa ya zama babu abin da kuke zato cewa hankali ya saba ma shari'a ko kuma shari'an nan nassoshin da ta zo da shi ya saba wa hankali sai ce wannan abin samsam ba haka bane ai mun sha jin maganar kuma na sha gaya mana ko da anan yadda wasu mutane suka yi kokarin wai a samu taufiki tsakanin hankali da falsafa ilimin falsafan nan a bangaren abin da ya shafi ilimin da ake iya bincikawa a laboratory ya burge su ya ba su sha'awa sai suke tsammanin a ɓangaren da ba shi da alaƙa da wannan ma haka yake ɓangaren ilimin gaibi ɓangaren sanin allah maɗaukaki da suka shiga wannan gurin sai suka yi ƙiyasun wannan gun akan wancan sai aka samu rikici shine har suke cewa aikutun da haka ne abinda wannan mutanen suka zo mana da shi na ilimin falsafan nan gaskiya ya fi dacewa da hankali don haka shi za mu bi har a cikinsu akwai wanda suka yi watsi da hanyar ƙur'ani da hadisi suka ce gaskiya ƙur'ani ba adalci a cikinsa maganar masu falsafa nan tafi daidai da hankali wannan fa a cikin musulmi yauwa har aka samu wanda yake cewa shi yana ga ba adalci wai a ce an turo wani annabi wai wajibi sai kowa ya bi shi wanda bai bi shi ba a ce za a yi masa azaba a bar kowa da yancinsa man sai ya yi bincike ya gane gaskiya sannan ya bi wani kuma sunansa abubakar muhammad zakariya sunansa kenan duk a cikin musulmi ne aka samu masu wannan ba wai kafirai ba saboda me da suka ga wannan ilimin falsafa ya burge su sai suka ɗauka ai ba wani abu wanda ba shi ba wanda yake gaskiya har aka samu irin su uh, fakhruddin razi shi ma yake cewa ai in aka samu saɓani tsakanin nassi da kuma hankali to suka ce sai ya ce ai wajibi ne a aje nassin nan ai amfani da hankali wannan kurukuru ya faɗa na taba gaya mana wannan isar anan ko hmm, daidai da yake kuna ɗan mantawa sosai ya ce ah, wai saboda ai shi nassin wai ba san ingancinsa ba sai ta hanyar hankali hankali ne ya gaya mana cewa annabi annabi ne muka yarda da shi har ya zo mana da nasi har muka karba ba dan muna da hankali ba da ba mu karbi maganarsa ba don haka hankalinmu shine sama da wannan abin da ya zo da shi kun ga duk wannan da ya wani zaurance ne ko da ita ma falsafar ce dai yauwa to wannan irin waɗannan mutanen shi ya kai ga abubuwan suka caɓe wa wasu har ya zama shi ne ibn tamiya ya zo ya rubutu akan kai jama'a hankalin nan fa in dai hankali ne rayayye mai kyau to yana tafiya ne daidai da nassin manzon Allah daidai da nassin Qur'ani da Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine ya rubuta wannan littafi yace dar'u ta'arudul aqli wan naqli masu da'awar cewa akwai sabani tsakanin nassi da hankali ba haka bane yes shine sai ke cewa duk inda ka ga nassi to za ka ga yana daidai da hankali domin me nassi qur'ani da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'ati bima tuhilul uqul walakin ta'ati bima tuhilul uqula ma'ana nassi baya zuwa da abinda a hankalce ba zai yiwu ba sai dai ya zo maka da abinda zaka rude baka fahimce shi ba mun fahimci wannan yace akwai bambanci kuwa a ce abu ne baka fahimce shi ba da kuma a ce a'a ba zai yiwu ba don kai baka san dukkan abubuwan da za su yiwu da kuma wanda ba za su yiwu ba ko kana magana ne gwargwadon hankalinka shine har sai ke cewa laisa al'ilmu au laisa al-jahlu bil wujud ilman bil adam in baka san in dai kawai iliminka na cewa babu ne to ba ilimi ne na cewa babu ɗin ba ma'ana inda ka jahilci abu to ba dalili ne akan cewa babu shi ba ko yanzu duka mu akwai abubuwa da yawa ba mu san su ba amma baya nufin babu su akwai gari da yawa yanzu nan duk nan aka tambaye mu akwai wani gari mai suna kaza a Najeriya duk zamu ce ba mu sani ba misali a wata jihar wanda ba ɗaya daga cikin mu da ya taɓa zuwa amma wannan ya kore cewa akwai garin bai kore ba don haka adamul ilmi bi shay'i laisa ilmin bil adami wannan shine nasan abin da faɗa din mun riƙe abin adamul ilmi bi shay'i laisa ilman bil adami wa ya fahimci abin adamul ilmi bi shay'i laisa ilman bil adami rashin ilimin rashin sanin abu kawai kace baka san abu ba to ba shine ilimin cewa babu ba ai akwai bambanci ko yawwa kai dai baka san akwai ba to wannan baya nufin kuma babu yawwa to shine sai rubuta wani littafi to sai da yayi wajen shafi 80 akan wannan hadisin na fitra din yana bayanin sa kuma ya karkare akan cewa abinda ake nufi shi shine wato musulunci mun yi waina mai tsawo mu dawo cikin littafi a ah, magana don haka ingantacciya ita ce waɗanda suka mutu daga cikin 'ya'yan kafirai 'yan aljanna ne wannan ita ce maganar da alhafiz ibn hajar ah, al'askalani <clears throat> ya rajjaha a cikin fatahul bari bayan ya kawo maganganun malamai har guda goma ɗin kuma ya kafa ya kafa dalili da wannan hadithi ɗin to a ƙarshen hadithin bayan annabi sallallahu alaihi ya ce kullu mauludin yuladu ko kuma mamin mauludin illa wa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi shine sai wani ya tambaya sai ce ya rasulallah wa auladul mushriki hadda ƴaƴan mushrikai kun ga abin akwai munasaba tsakanin wannan da wannan ko yawwa sai ce wa auladul mushriki yawwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce i da ƴaƴan kafirai ma'ana dama in ka lura in ka lura da hadisin ko ba a ƙara wannan bayanin ba ai ai kowa aka ce duk wanda aka haife shi to akan musulunci ake haihuwarsa iyayen ne ta hanyar tarbiyya suke sashi a hanyar su su da suka yi wayo suka santa in yahudawa ne su sashi a yahudanci kirista ne su sashi a kiristanci ba majusa ne su sashi a hanyar majusanci ya rika bautawa wuta mun fahimci abin don haka tarbiyyar iyaye ita ce take sa mutum a hanyar da ya tashi a kanta amma asali a musulunci yake to in ya balaga akan wannan hanyar shikenan kuma sai a fara dora masa alkalami akan abin da yake kai amma in ya mutu kafin balaga to shine ake tattaunawa a nan kuma magana mafi karfi shine menene su yan aljanna ne Allah da rahama yake hmm. to mu koma sama a hadisi ko a littafin ya ce wa fi muslim ah, ba a karanta ba ko? Hmm. wani mai karanta wani bismillah ko? dan dana dai ko hadisi daya hmm. da an saba eh. wa fi muslim kawai نعم وخلق لله أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم نعم وفيه نعم قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل على أهل الجنة فيما نعم. يعمل الناس وهو من أهل النار نعم وإن الرجل لا يعمل على أهل النار فيما يعمل الناس وهو من أهل الجنة نعم طيب طيب ya isa jazakallahu khair wannan wa fihi wa fihi me kuka me yake wannan fihi damirin da ke cikin fihi ina ke koma hadisin baya ma'ana duk hadisi ɗaya ne ha me yake nufi ba ya ce wa sahihi ba yawwa ma'ana a cikin hadisin nan sahihi ma'ana ko sahihi bukhari ko sahihi muslim yawwa to har yanzu dai a cikin wannan ma'ana kaga wannan ai cewa wa muslimin sai kuma ya ci gaba wafihi wafihi. yawwa don haka wancan ma da ya biyo a sahihi muslim wancan kuma da ya ce wa sahihi yana nufin bukhari amma kuma la'alla bai san muslim ma ya ruwaito shi ba akwai shi a muslim yawwa to yake cewa wa fi muslimin a sahihi muslim qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم الله أكبر ألا يا هلتي واتو أهلا للجنة ما أبوتا قال الجنة ma'ana ya halitta wa aljanna mutananta khalaqahum laha ya halicce su ne domin ta ita aljannar wa hum alhali su fi aslabi abaihim suna cikin tsatsan iyayensu mun san tsatso hmm? gadon baya inda ruwan namiji yake fitowa yawwa inda yake fitowa a kuma ya zama abin da ya zama ya zama mani har ya zama an samu ɗa daga cikinsa to tun ɗa yana ruwan mani a tsatsan mahaifinsa allah maɗaukaki ya riga ya yi hukuncin cewa ina za shi ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne mun fahimci abin ma'ana tun ma ba a zo an haɗu an yi auren an haɗu da uwar an yi saduwar an yi kaza an yi kaza ba wannan an gama wannan hukunci ɗin to ya halicci cewa wani da wani da wani yan aljanna ne wa khalaqa nari ahlan ita ma wuta ya halitta mata nata ƴaƴan hum laha ya halicce su domin ta wa hum fi aslabi abaihim su ma a lokacin suna tsatsan iyayensu za mu zo kan wannan ƙarin bayani akan wannan hadithin amma min nafsin manfusatin sai mu sharhin su baki ɗaya yawwa wa fihi har yanzu a cikin hadithi sahihi qala sallallahu alaihi sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula la ya'malu amala ahli jannati mutum zaka samu cewa zai rika aiki aiki irin na yan aljanna fi ma yabdu lin nasi cikin abin da yake bayyana ga mutane ma'ana ga abin da yake bayyana ga mutane aikinsa dai irin na 'yan aljanna ne wa huwa min ahlin nari alhali ko shi dan wuta ne la ilaha illallah shi yasa malam ibnu rajab a cikin sharhin sa na arba'un nawawiyya da ya mu suna jami'ul ulum wal hikam ko a ciki da yazo kan wannan hadisin da yayi wannan bayanin yace ma'ana nan ana magana ne akan wanda za ka ga yana aiki kamar ɗan aljanna ne ashe a zuciyarsa durye yake yi ba don Allah yake ba Yau, amma ba wai ana nufin mutum zai yi aiki don Allah kuma aikin na 'yan aljanna sannan ya zama ba za a bashi sakamakonsa ba mun fahimci abin ba haka ake nufi ba yau ana nufin a zuciyarsa dama ba dan Allah yake ba wannan abin da muke gani na aikin 'yan aljanna fi ma ya budulin nasi a zahiri ne yawwa kar ka je ka tsorata ka ce a ah, to <coughs> duk aikin aljanna da aikin alheri da muke la'alla kenan kuma mutum ya zo ya juye ya zama dan wuta yawwa amma zancen da yake shine Allah madaukaki ya riga ya rubuta wannan yan wuta yan wuta yan aljanna yan aljanna amma ai kaga ya zo mana a hadisi na makaranta dan cewa wanda aka rubuta cewa dan aljanna ne shi to za a bashi damar yayi aiki da zai kai shi ga aljanna ashe kenan kaga alamar dan aljanna shine a gaina aiki irin na yan aljanna yawwa ya kuma kare ya mutu akan haka kuma ya zama da ikhlasi in aka yi babu ikhlasi kuma ba a mutu akan haka ba to shikenan don har wancan hadisin da ke cewa hadisin ah, abdullahi bin mas'udin wanda wannan wata riwaya ce tasa cewa <coughs> ah, wannan hadisin da ke cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko thumma yakunu alaqatan mithla dhalika zuwa karshen hadisi yace fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'malu amala ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fay'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu amala ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi'amali ahli aljannati fayadkhulaha yawwa to wannan hadisin da muka karanta a nan gurin yanzu wata riwaya ce ta wancan ɗin ai kaga abin da ya faɗa shi ne mutum za a rubuta shi a kan cewa ɗan aljanna ne sai ya zo kuma la'alla ya ta aiki a rayuwarsa irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu huwa baina ha illa zira'u sai ya zama ba abin da ya rage da ya mutu ya shiga wannan wuta ɗin sai zira'i ɗaya fayas biko alaihi kitabu sai wannan rubutun da aka rubuta a kansa na cewa dan aljanna ne sai ya zama shine mai aiki a kansa faya amalu kai fahimci wannan gurin yawwa faya amalu bi amali ahli jannati kaga ashe kenan ba kawai yana cikin aikin yan wuta sai mutu akan aikin yan wuta sai kuma ya shiga aljanna ba ba haka bane tun a duniyar sai ya juya Allah ne zai mai da shi aikin yan aljanna sai ya mutu akan aikin aljanna sai ya shiga aljanna mun fahimci wannan wani kuma zai ta aiki yan aljannan to sai ya zama cewa dama a zuciyarsa ba ikhlasi ba dan Allah yake ba sai kuma Allah madauki ya kaddara masa ko ridda sai ya aiki irin na yan wuta kuma sai ya mutu akan wannan shikenan kaga aikinsa ne dai ya juya ya canza shi yasa shi ma hukunci ya canza tare da cewa a zahiri ne a nan duniya muke ga ya canza din amma a gun Allah haka yake bai canza ba dama yassare masa ake yi wannan din wanda aka rubuta ko ya wancan wanda shi ma an rubuta an fahimci abin ba ka fahimta ba eh? na ka girgiza kai me ba ka fahimta ba hmm. Hmm. eh na hmm. eh me ma'anar yassarewa ita ce kila ba ka fahimta ka fahimci me yassarewa me eh a bashi dama a halitta aikin nasa domin babu abin da ke faruwa a duniyan nan sai face Allah ne halicce shi da aikin Allah da aikin mu saboda mu ma duk a cikin aikin Allah muke amma aikin mu da muke aikatawa wanda da shi za a yi mana hukunci don tashin alkiyama to zaɓi aka bamu kowa da hujja a kansa kayi kaza wajibi kayi kaza mustahabbi kayi kaza ko karkai kaza haramu karkai kaza makaruhi kaza kuma an yi shiru ba komai ka fahimci wannan yawwa don haka duk abin da ka yi gwargwadon abin da aka baka umarni cewa ka yi kaza idan kai za ka samu lada wannan aikin yan aljanna kenan wanda kuma ya aikin da aka ce kada ya aikata sai ya aikata shi kaga shi ya zaɓi ya aikata ka fahimci wannan yawwa to wannan shine ma'anar yassarewar za a ba shi damar ya zaɓi ya yi yau ko na alherin ko na sharri to amma in ya aikata alheri hujja ce ya gani shi ya zaɓi alheri kuma Allah zai bashi lada in ya aikata mummuna shi ya zaɓi ya mummuna don haka Allah zai bashi alhaki don in ba a ɗauki wannan ba to duk ka rusa ayoyin da suka yi magana akan al'amuru wannan hayu baki ɗaya ka fahimci abin yanzu yawwa to Allah samu da shi shi yasa kullum ina tuna mana kaulin malam tahawi yace wal qadaru sirrullahi ta'ala kaddara wallahi sirrin Allah ce kar ka shiga sirrin Allah sirrinsa ne kai masa shiru ka rabu da shi karka kutsa kai da hankalinka ka ce kai akwai wani rikici baka gane za ka yi wasa za ka yi amfani da hankalinka sai ka ba shi tafiƙi ko ma ƙur'ani ya ayyuhal na amanu ko yi kaza nan je ka yi yau ka rabu da rikici kar ka kawo wani rikici a nan ka ce a to ai tunda an ce kaza da kaza to me amfanin aiki sahabbai sun wannan tambayar kun ga amsar da ya su annabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa ku yi aikin domin aikin nan shine sababin da zai sa a yi ma hukunci kowanne daga ciki kuma tunda Allah ne ke gudanar da shi ya tafi to shi ne zai ba shi damar ya aikata abin da za a yi masa hukuncin ƙarshe a kansa la'alla wani abin da yake rikice masa me ma'anar ba da dama ɗin ne tukuna ba da dama ka fahimce ta daban take da maganar izini da yadda da ƙauna ba da dama ba da dama nan ana magana ne kauniyan sirfan magana ce ta maganar halitta sirfan an ce sirfan ana nufin wato kwata-kwata ana magana ne akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so halittarsa ya so ya halicci abu kaza shine ma'anan ba da dama din kar ka fassara shi da ya so shi ya yarda da shi yana so don Allah maɗauki ya gaya mana wala yarda li ibadihi kufur mutum ba zai kafirci sannan ya ce a ah, ai Allah ne ya bani dama in yi kafirci shine ma'anan khuliqa lahu din yusra lahu an yasare masa ba shi ake nufi ba ma'ana yassarewa a nan kauniyan ma'ana ɓangaren halitta kuma mun sha magana dama iradar Allah iri biyu ce ko la'alla an fahimci zancen nan mun taɓa zancen sa iradar Allah iri biyu ce da wace da wace hmm? kauniya da shar'iyya da Allah ina son a yi min haƙuri a samu wani ya min bayanin kauniyan nan da shar'iyyar yadda muka taɓa bayaninta in ji an fahimci me kauniyar da shari'iyyar rashin fahimtar wannan shi ya sa ba za ka kasa fahimtar darasi a babin kaddara wa ya fahimci hakikanin me ake nufi da kauniyar nan da shari'iyya ba fassarar kalma ba da misali na'am hmm. mhm. na'am misali eh zai hmm. eh wannan ai dangane da aikin dan adam ne nan muna zancen aikin Allah su wanta iradarsa cewa ya yadda ai abu kaza me ma'anar yaddar ta kasu kashi biyu akwai yadda ta halitta akwai yadda kuma ta shari'a yawwa yadda ta halitta shine ya halicci abin saboda haka ya so abin ya uku ya so ba wai ma'anar ya kaunata ba hmm. yasa a hausa wato akwai rikici cikinta sosai wato hmm. kaga za mu fassara sha Allahu Allah ya so ko yawwa arada Allahu kuma shi ma mu ce Allah ya so yawwa akwai magana nufi nufi daban da kauna daban shi yasa nake ce mana a wurin da ya shafi kauniya mu rika fassara shi da nufi ya fi dacewa ma'ana iradar Allah kauniya zaɓin Allah ya nufi cewa ya yi kaza Allah ya nufi ya wani mutumi ya bayyana a matsayin kafiri ya nufi misali halittar shaidan Allah ne nufa ko baka ba yawwa nufin ya halicci shaidan din nan Allah yana son shaidan baya son sa amma ya nufi ya halicce shi to wannan shi ake ce mai irada wace iri kauniya kauniya an ce kaunu ana nufin halitta ma'ana irada ce ta bangaren kawai halitta ba a duba maganar Allah ya so abun ya yarda da shi yana kaunarsa zai bada lada akai ba shi ake kallo ba in ku aka zo aka ce irada shar'iyya to ana zancen iradar ma'ana nufin Allah na abu ya auku kuma yana sansa kuma zai bada lada akai mun gane wannan kamar duk inda ya bada umarni ku yi da'a ku yi kaza ku yi sallah ku yi azumi to duk wanda yayi an samu iradar Allah a nan guda biyu kasancewar yi ɗin kauniya ce kasancewar Allah ya yarda da abin zai bashi lada shar'iyya ce shi yasa a imanin mumini irada biyu ce ta auku kauniya da shari'iyya, amma a kafircin kafiri irada ɗaya ce ta auku kauniya ce banda shari'iyya. yanzu kun gane me ake nufi da kauniya da shari'iyya. to Allah ya samu dace to mu je to shine sai ke cewa inna rajula la ya'malu amala ahli aljannati fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahli an-nar mun yi wannan ko yace wa inna rajula wani mutumin kuma la ya'malu amala ahli an-nari zai aikata aiki na yan wuta fi ma yabdu lin nasi cikin abin da mutane suke gani can ko a zuciya akwai ikhlasi tsakaninsa da ubangiji ba wannan abin yake nufi ba ai an yi abubuwa da zaka ga mutum yayi har kafirci ya aikata amma bai nufe shi ba sai ga Allah madauki ya yafe masa ai ban manta kissar mutumin da Allah maɗaukaki ya tashe shi ran tashin alƙiyama ya tambaye shi me yasa ya aikata wani aiki ba sai ba shi bayani sai ce ya Allah wato mutumin ne da ya zo mutuwa <clears throat> sai ya tara ‘ya'yansa sai ya ce in na mutu ku je ku ƙone ni aina fitowa taɓa wannan kisar ba sau ɗaya ba ya ce a ƙone shi a ɗauki tokar kuma a je teku a yaɗa tokar gaba ɗaya a rasa shi ta yadda zai zama cewa wai a tsammaninsa Allah ba zai iya tashinsa ba mutum in yi kokonto a kan Allah zai iya tashinsa ko ba zai iya tashinsa ba menene wannan wannan kafirci ne domin ya yi kokonton ƙudurar Allah a kan ta da matattu to sai shine wannan maganar da ya yi shine sai Allah maɗuki ya tambaye shi da ya tashe shi din kuma ya har haɗo shi yadda Allah maɗuki dama abu ne mai sauƙi gare shi annabi sallallahu alaihi ke ba mu labari wannan abu ya auku sai Allah ya tambaye shi kai bawan Allah me yasa ka aikata wannan aiki sai ce ya Allah wallahi ka ne yasa nace ai mun haka dan na san in ka kama ni azabar da zaka yi mun ba kaɗan ba ce ba zan iya jure ta ba to shine Allah ya ce aje a sa shi aljanna saboda wannan tsoron da ke cikin zuciyarsa kaga wannan menene ya aikata abu na yan wuta fi ma budulin nasi ko mu a gurinmu ya aikata aikin yan wuta amma kuma huwa min ahlil jannati shi kuma dan aljanna ne kun ga wannan misali ne na wannan abu yau shi yasa dama ba a san kai a rayuwarka ta dan adam ka daina wa mutane hukunci ka ce wane na tabbata wane kafiri ne domin yin wannan hukuncin kana ba wa mutane labari ne cewa na Allah ya ban labari kuma na tabbatar da cewa wani Allah baya san shi shine ma'anin fa ka mutum na kwarai da gaske don haka shi yasa magana kafirci take da matsala kullum ka tsaya akan hukunci na laifi kaza hukuncin laifi kaza shikenan ka tsaya akan wannan Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wanda ya kaza ya yi kafirci sai ka karanta ayar hukuncin kaza ya za a tambaye yanzu misalin an ce me malam me hukuncin wanda ya taka qur'ani da kafa ya tutture shi ya wulakanta shi duk ijma'i zamu anan cewa menene ya yi kafirci ko ba haka ba yau sai a ce to wannan aikin sunansa kafirci mun gane wannan kuma shi yasa dama ai aka ce sai a kira mutum in aka samu ya irin wannan ko sai a tsaye da shi gaban alkali kai me yasa kai wannan aiki sai ya faɗi kaza da kaza ne hujjata kaza ni ban san qur'ani bane ko na tsammanin wani abu ne in aka ci in dai har ya ce wallahi ba da niyya ba kaza yake nufi shi ba nufinsa qur'ani ba kuma ya tuba sai a kyale shi mun fahimci wannan amma iko yawwa ko ya ce giya ya sha misali da makamancin wannan yau to ko kuma idan ba haka ba sai ya ce eh ya sani qur'ani ne ya taka to shi kenan sai a je a kashe shi kaga an kashe shi akan me akan iradatul kufri min qalbihi shi ya faɗa ya fito da abin da ke cikin zuciyarsa ya bada labari sai aka yi hukunci da shi mun fahimci wannan yau don haka shi yasa yana da muhimmanci mutum ya taka tsantsan wajen jefa karmar kafirci yawwa ya tsaya kan hukunci amma kada ce kai wane kai kafiri ne ko ya kira sunan mutum wannan dama baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na'am hmm. ba haka ake nufi ba hmm. yau eh, eh, wannan tambayar taka ta yi kyau ka fito da abin da da ba a yi tambayar bala Allah <coughs> wasu sai su fahimci wani abin wanda ba haka ake nufi ba ai addinin Allah a bayyane yake gashi a ga gashi a hadithan manzan Allah sallallahu alaihi da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawwa in ka tashi duk abin da wajibin kowa ya yi shine bi ya bi sunna in ka ga wani ya kibi ya bi wata hanya daban to tsakaninka da shi kullun nasiha nuna masa wannan fa abin da kake ba shine daidai ba abu kaza shine daidai ga dalili ga dalili ga dalili cikin hanyar da zai karba yawwa kasancewar shi yana ganin wannan ita ce daidai la'alla iya iliminsa kenan ko jahilci ne yau don haka kai aikinka a matsayinka na mai son ka samu lada a gun Allah ka ja hankalinsa shine ka bi duk dabarar da za ka yi ka gamsar da shi ya gamsu cewa wannan abun ba daidai bane me yasa dama malamai suke cewa <clears throat> mai bid'a ba shi da tuba ba wai ba shi da ba in ya tuba ba a karba ba ba haka ake nufi ba ana nufin mai bid'a ba zai tuba ba saboda shi yana ganin ibada yake yi ya mutum yana ibada zai tuba ya ce ya daina ibada ka fahimci abin yau amma mai zunubi ya san zunubi yake yi don haka kullum tsoron Allah yake zai kama shi amma mai bid'a gani ila iya iliminsa in ba san zuciya ce ya san abin ya bi ba kawai haka aka ɗora shi to kullum akan daidai yake ganin yake to amma aikin mai sanin sunna ne ya ilmantar da shi yau ba za ka ce maganar uzuri a nan da ake cewa ba wai ka bashi uzuri ka ce kar kai masa uh, nasiha ba ba haka ake nufi ba kai masa nasiha amma zancen shi ne kar kai masa hukunci ka ce kai ba ka san Allah kai kafiri ne shi ne aka hana ka yauwa a'a yau za ka iya cewa yauwa za ka iya gaya masa wannan abin naka fa akwai kafirci ma a ciki domin ko an ce kaza an ce kaza akwai yadda da wani na kaza ka ba wani siffar ubangiji wannan kafirci ne sai kai masa nasiha da zai karɓi wannan amma ba lalle zama shi kafiri ba har sai idan a zuciyarsa akwai wannan abu kuma wannan abun ba mai saninsa sai Allah mun fahimci abun yawwa hukuncin ne na maganar shiga wuta ko shiga aljanna a gun Allah yake amma hukuncin mu na duniya eh kafirci ne ka fahimci abun yawwa ina jin kuma ba wani mai irin wannan rikicin ko yawwa ba hukuncin ƙur'anin za mu canza ba wai mu ka ce wai kayi wasa da hukuncin Allah a'a amma mu'amalar ka da mutane tun da kai ba kai ne ka mallaki zuciya ba baka san cikin zuciyar nan ba akwai wasu abubuwa to ka tsaya ga hukuncin zahiri in yayi kaza ka ce wannan abin naka ba daidai bane to ka tsaya iyana kar ka ce na tabbata zuciyarka ba komai sai kafirci saboda baka san zuciya ba wannan kawai shi ake hanawa ina fata an fahimci abu yawwa wa alaikum salam na'am نعم hmm. wanda idan inda ake zaune da musulmi da ba musulmi ba aka samu wanda ba musulmi ba ya wulakanta littafi ɗaukarsa ake kai shi ƙara gun hukuma yawwa sai a yi masa abin da za a yi masa yawwa abin da dama a ka'ida in a shari'ar musulunci ne duk wanda ya wulakanta qur'ani dama tsari ne na idan da ganganye wannan dama kashe shi za a yi kamar misali wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ko da ba musulmi bane ana kashe shi amma waye mai kashe shi hmm? kotu yau ba samarin gari ba yauwa <laughs> Allah kyauta mun san irin wannan abubuwan sun faru a wurare da yawa ko yanzu misali a makarantu makarantu boarding secondary schools an sami irin wannan abubuwan a jihohi da yawa wani abun ma ba a san abun ya faru hakikatan ba kawai wani ne zai zo sai a ji ana rikici a wani ajin kawai sai wani ya fito daga wani ajin fa yake bai leƙa ya ji hakikanin wannan abin ya faru ajin wallahi wata malama ce kirista ta taka alkur'ani ta jifa da shi ku fito da ita shi shikenan sai makaranta ta lalace sai ka ji an kone kone sai a kashe kashe wannan hanyar ba daidai ba ce kuma kullum tana ja mana tashin hankalin da sai a zo a kasa gane inda gaskiya take kullum waɗanda suke tare da ɗalibai yara su rika nusar da su in ka ji abu ya faru to da Allah kai sauri ka kawo ƙara in ka kawo ƙaran nan shi duk mutumin da yake ya ai kowa ya san mutuncin addini da kimarsa a idan ko a gun masu yin sa duk wanda yake da nasa addinin kamar yadda baya so a taba masa nasa ba zai so ya taba da wani ba don haka in dai aka ce ya san yayi wannan abu ya tabbata to akwai doka ko da ta kasa da za ta iya hukunta shi akan cewa ya yi matsala da za ta tada hankali kuma wannan yana da hukuncinsa a sharanci ko ba haka bane yawwa Allah maɗauki kyauta wa alaikum salam na'am na'am ka yi tambayar ka kawai hmm. Hmm. na'am dama abu ce wannan aikin kafirci ne dama wanda ya aikin kafiri ne manto amma abin da ake nufi ka kira sunansa kai wane yau kai kafiri ne shi shine aka ce kai din kar kai wannan sai shari'a ce za ta yi ka fahimci abin amma wannan aikin da ya tabbas kafirci ne kuma wanda ya yi shi kafiri ne ai ana yin hukuncin biyu ne aikin kafirci ne wanda ya yi ma kafiri ne amma yawwa suna aka ce karka yi faɗa karka ce alhaji wane ko malam wane ko na unguwa kaza yawwa shine kawai ake dufi hmm. ya'yan wannan babin yana da muhimmanci kullum muna faɗa muna magana a kansa sosai a rika karatu a wannan babin malamai <clears throat> magabatanmu duk abin da suka shimfiɗa kenan za ka ji ana cewa ba a kafurta mai sallah saboda kaza da sai saboda yayi wani abu to duk abubuwan yana da ka'idoji suna da eh, sharuɗa in an sami sharaɗi kuma tufa'ul mawane to wannan shine ake yin a kafurta mutum in ka karanta ina jin a cikin yan uwa da muka karatu da su shekara biyu da suka wuce ko bara mun karanta littafi da muka har mun baiwa wasu daga cikinmu su je su yi talhisin su kawo na hukuncin kafirta mutane ko hukuncin shi kansa takfiri mai hukuncinsa a shar'ance Hmm? wasu da yawa da muka tattauna da su suka yi mamakin wai dama wannan hukuncin hukuncen ashe haka suke mu muke ɗauka abubuwa haka kawai shi to dama ai abin da sa aka ce mutum yi karatun kenan ba wai yadda kake tsammani ko da kaji in ka ji masu wa'azi suna yi ba lallai zama wannan shine daidai ba la'alla su ma ba su fahimci wannan matsalar yadda ya kamata ba mun fahimci wannan akwai waɗanda sun fahimta akwai wanda ba su fahimta ba amma wanda ya fahimci abin a ka'idar malamai to ba a kiran sunan mutane wajen kafirtawa ka ce wani kafiri wannan babu inda ahli suna suka yadda da wannan mun fahimci abin yawwa Allah mu dake kyauta to mu samu inda za a tsaya ko hmm? ko lokaci yayi mu karasa wannan yawwa a ah, yawa to shikenan sai mu tsaya kan <clears throat> dalilul martabatu thaniya kenan ko yawwa to shine sai yake cewa wa fihi kuma har yanzu a cikin hadisi dai sahihi qala sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce <clears throat> ma minkum min nafsin babu wani wani mai rai a cikin ku illa wa qad ma'ana babu wata rai ko babu wani rai a Hausa rai namiji ne a larabci kuma rai mace ce shi yasa kaji ya ce ma minkum min nafsin illa wa qad alima Allahu manzilaha ba manzilahu ba yawwa manzila ha matsayinta to munan zamu fassara da Hausa yawwa babu wani rai sai face Allah qad alima ya san manzila ha matsayinsa shi wannan ran min aljannati wan nari ko wuta ko aljanna mana ko aljanna za shi ko wuta za shi qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah falima na'malu to don me muke aiki in haka ne a kaga wannan tambayar ma'akula ce za ta iya shiga hankalin mutum ko ma'ana ba bakuwa ba ce mutum abin zai iya zuwa kansa cewa to in haka ne me yasa muke yin aiki afala na takilu ma yi tawakkali kawai mu dogara ga wannan rubutun na Allah ba tun da dai mu nasa ne shi ya ga damar inda zai samu kawai ya samu qala sai annabi sallallahu alaihi ya ce la to wannan kalmar laɗin a wannan babin ita ce hukuncin mu mun fahimci abin cewa haramun ne ashe nan kai wancan ittikalin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ma'ana kar kai wancan tawakkalin ka ce a ni na tsaya kenan na daina aiki daga yau ma na daina zuwa masallaci na daina sallah shikenan tunda Allah abin da ya rubuta a kaina shi zai tabbata hmm. yauwa to kaga tunda annabi ya ce la kar ku yi haka to in kai haka yanzu kai haramu ina fata mun fahimci abu yau kamar da wani malami kuma yake cewa ai kamar lokacin da yake koya mana maganar da nake faɗa ɗazu wal qadaru sirrullahi ɗin nan cewa kaddara sirrin Allah ce sai ce masu irin wannan tunanin yace yana mamakin yadda 'yan jabariya suka tafi irin wannan tunanin har mutum ya ce wai ai duk yadda Allah ya da mu shi kenan dama ba komai don haka mutum ya zauna ya ce ba zai aikin komai ba <clears throat> ya yi zinarsa ya sha giyarsa ya yi abubuwan da ya ga dama na saban Allah kuma ya bar sallah ya bar azumi ya bar komai na da'a ya ce wa ai abin da Allah ya rubuta masa shi kenan shi zai tabbata sai sai kaga wannan batan basira ne alamar batan basiran shi ne shi daga ran da ya wannan hukuncin in yau ya wannan hukuncin bai san cewa yau Allah zai iya karɓar ransa ba sai ya zama shi ne wanda yana aikin yan aljanna sai Allah ya juya masa kuma yau ya hukuncin zai koma aikin wuta shi kenan sai koma ko ba haka ba don haka baka san tunda baka san ka ba in kai wannan hukuncin to baka san kila yau kai hukuncin washe gari ka mutu ka mutu kuma akan wannan zaɓin cewa ka daina bautar Allah ashe kenan kaga an yi aikin yan wutan kaga akan aikin yan wuta za a tashe ka kuma shekenan sai wuta ina fata mun gane abu don haka wannan ba dabara bace to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la i'malu ku dai ku yi aiki da Allah ya ce ayi fa kullun kowanne ɗaya daga cikin ku muyassarun yawwa mabni lam yusam ah, abin nan maf'uli ne muyassarun lima lam yusam mafa'iluhu ma'ana za a sauƙaƙe masa za a bashi dama za a nufe shi lima khuliqa lahu ga abin da aka halicce shi domin sa wanda aka halicce shi domin aljanna to za a yassare masa a buɗe masa damar zaɓin da za a bashi a bashi zaɓi ya zaɓi cewa ya yi kaza ya ta yin aikin alheri ya tafi ya tafi aljanna ya ta yi mummunan aiki kuma ya tafi wuta mun fahimci wannan yau shine ma'anan muyassaru za a sauƙaƙe masa sun hmm. maƙara'a sannan sai Allah ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma man a'ta wattaqa amma wanda ya bada <clears throat> taimako ko gudummawa ko sadaka wattaqa ya ji tsoron Allah ya bi dokokinsa wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata al husna mafi kyau wato aljanna yau ila kauli har inda yake cewa fasanu yassiruhu lil yusra to za mu sauƙaƙe masa kaga wannan ainihin ne kuru duk wanda ya kaza ya kaza to Allah ya ce zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna ya ake sauƙaƙe wa mutum haka hanyar shiga aljanna shine yayi aiki irin na shiga aljanna sai ya zama cewa ran da za a tashe shi don tashin alkiyama ina aikinka sai a duba aikinsa sai a gani yan aljanna ne don haka hukuncinsa sai ya tafi aljanna ina fata mun gane abu yawwa to sai shi wa gairu zalika min al ahadith da da wasu kuma hadisan waɗanda ba waɗannan ba daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk suna nuna mana kuma suna ilmantar da mu wannan wato martaba ta farko ta ilimi cewa Allah ya san komai da ya gabata da wanda zai zo nan gaba mm. to Allah mu duke kara mana fahimta Allah tabbatar da mu a <clears throat> hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya kara mana ilimi mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da wannan ilimi ɗin wa akhiru da awana anilhamdulillahi rabbil alamin